sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad lord da kuma niya ha kuma ana iya kama mu a rediyon Alfa Radio da ke kuma na kasar Ghana. Ghana masu son su kama ma na'urar kwamfuta ko suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'a 13 ga watan Oktoba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC da da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma a cikin shirin za ku cewa sayar da yara a Kaduna ya koma kamar yadda ake sayar da gyada. yanzu haka magana nan da nake maka akwai yaran da aka sayar daga dubu ɗari hudu mafi tsananin kuɗi kenan har zuwa dubu tamanin haka kuma gwamnatin tarayyar najeriya tana hasaran kuɗaɗe sama da dala biliyan goma sha uku sakamakon watsi da wasu ayyukan da ta fara yi a wani lokaci can baya za ka ga gwamnati ta rungun ayyuka da yawa wanda ta san ba ta da kuɗin da za ta kammala su saboda al'umma su yi ta jira suna ci a gwamnatin kaza za ta yi mana kaza Haka kuma za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar akan yadda gwamnatin kasar ta ce ta himmatu wajen yaƙi da wutan daji sai Mahmud Lalo ya shigo da shirinsa na duniyar Amurka. Kana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya. Biyo bayan kiraye-kiraye da ake da ƙawayen Amurka na ƙud da kud da wasu jami'an gwamnatinsa suke masa akwai alamar shugaban amurka donald trump zai yi watsi da kiran da ake masa a yau juma'a ya dakatar da yarjejeniyar shekaru biyu wadda aka kulla a kan shirin makamai na nukiliya na iran ya ci gaba da bayyana sabon mataki da zai ɗauka a kan tehran da sanyin safiyar yau juma'a fadar white house ta bada sanarwar cewa bayan shawara da tawagar tsaron kasar ta amince da wannan sabon tsari a kan iran wakilan majalisar dokoki sun ce tun da yake trump ba zai aminta da wannan yarjejeniya da ake kira shirin haɗin gwiwa mai inganci ba to kuma dai ba zai nemi majalisun su yi ƙarin wani takunkumi akan iran ba shugaba trump ya nuna tsananin adawarsa ga wannan yarjejeniya amma kuma babu wata ƙwaƙwarin mataki da yake ɗauka na sokewa ko kuma barin wannan shirin in ji wani wakilin majalisar dattawa na democrat kuma mamba na kwamitin hulɗar ƙasashe na waje da ake kira sanata chris cohn inda yake faɗawa talabijin msnbc tun shekarar 2015 da aka da wakilai guda biyar na iran na dindindin a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai suka tabbatar da wannan yarjejeniya shugaba trump yake nuna adawansa ga wannan shirin wasu ma'aurata 'yan ƙasa amurka da kanada da 'ya'yansu uku sun bar ƙasar pakistan sun tafi birtaniya bayan sun kwashe shekaru biyar 'yan taliban suna garkuwa da su bisa wani tsegumi da ta samu daga ma'aikatar leƙen asirin amurka rundunar pakistan ta ceto cotland coleman 'yar amurka da mijinta joshua boyle dan asalin kasar kanada daga yankin kabilar kuram kusa da iyakar afghanistan a shekarun jiya laraba coleman da boyle sun bata ne a wani balaguro a afghanistan a shekarar 2012 daga bisani 'yan taliban na afghanistan suka ɗauki alhakin yin garkuwa da su kungiyar ta fitar da wasu hotunan bidiyo guda biyu na waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suke hannunsu sun buƙaci a sako musu yan uwansu da suke gidan yari a wata musaya da boyle da matarsa yayin da ake garkuwa da su waɗannan ma'aurata sun haihu 'ya'ya uku da aka ceto su tare waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shahararren dan wasan kwallon kafan nan george weah da mataimakin shugaban kasar liberia joseph bukai su ne suke kan gaba a yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'un zaben shugaban kasa a liberia sai dai jami'an hukumar zaben sun ce kashi uku cikin hudu ne aka kirga ya zuwa yau da ya zuwa jiya alhamis kwana uku kenan bayan zaben mutanen kasar sun kada ƙuri'arsu ne a ranar talata kuma wannan shine karin farko da wannan kasar ta afirka ta yamma take miƙa mulki zuwa ga wani shugaba da aka zaɓa ta hanyar demokaradiyya tun bayan sama da shekaru saba'in sai dai jam'iyyar liberty ta buƙaci hukumar zaɓen ta dakatar da kirga ƙuri'un saboda ta gano wasu magudi da sata da aka tafka a zaɓen 'yan ƙasar liberia sun yi zaɓe ne don zaɓo wanda zai maye gurbin shugaba ellen johnson salif wacce ta samu kyautar zaman lafiya ta nobel kuma mace ta farko da aka zaɓe ta a matsayin shugaban ƙasa a nahiyar afirka wacce take barin gado bayan ta yi wa'adin shekaru shida sau biyu akalla 'yan sanda sun kashe masu zanga-zanga biyu a yau juma'a a yammacin kasar kenya yayin da suka kai samame akan wata tashar 'yan sanda da makaman gona da duwatsu a cewar 'yan sandan shugaban 'yan sandan bando paul kiyari ya ce an harbe wasu 'yan zanga-zangan guda uku a ƙauyen siya amma ba a kashe su ba an gudanar da zanga-zanga a yau juma'a babban birnin kasar nairobi da mombasa da kisumu 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye a kowane birni don tarwatsa masu zanga-zangar a jiya alhamis ministan harkokin cikin gida fred matiyangi ya ba da umarnin hana zanga-zanga a waɗannan birane inda ya fito ƙararai ce akwai haɗarin faɗawa cikin rashin zaman lafiya duk biranen uku wurare ne da madugun jam'iyyar adawa raila odinga ke da rinjaye wanda ya sance kansa daga zaben zagaye na biyu da za a yi a ranar 26 ga wannan watan na oktoba saboda hukumar zaben kasar bata canza jami'anta da yake zargin sun shirya makudi a zaben na farko ba. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to fara rahoton da rahoton da ke cewa sayar da yara a jihar kaduna ya koma tamkar yadda ake sayar da gyada ga isa lawal da karin bayani a cikin wannan rahoton gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta ɗaura ɗamarar ɗaura duk wanda ya ɗauki aniyar sai da yara a matsayin sana'a a jihar ta Kaduna. da take jawabi game da kaddamar da gangamin kare 'yancin yara a jihar Kaduna. Kwamishiniyar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce binciken da ma'aikatar ta ta yi dai ta tabbatar da cewa ana saye da sayar da yara a jihar Kaduna. To abin da nake nufi shine tun da na zo kan wannan kujera gaskiya watan akwai yaran da ake cinikayyar su a jihar Kaduna ana sayar da su. yanzu haka magana nan da nake maka akwai yaran da aka sayar daga dubu ɗari hudu mafi tsananin kuɗi kenan har zuwa dubu tamanin kuma akwai iyayen da ma muka kama wanda a gabana nan ta zo ta ce da ta kashe gara ta sayar ta sayar da yata dubu ɗari kuma wannan dan ghana shi ma watan ba ma ɗan najeriya ba ya sayi yara guda uku ɗaya ya saya dubu ɗari hudu biyun kuma ya sayi su dubu ɗari uku da hamsin hamsin sannan kuma akwai wadda muka kama ita ma ta sayi tana sayan maza jarirai dubu ɗari biyu sannan in mace ce dubu ɗari da hamsin watan kowa akwai farashin shi kenan to sai muka ga cewa abin yana ƙara yin yawa a jihar kaduna da muna jin shi a wani sassa na najeriya ne amma yanzu sai muka ga cewa ya zo arewaci kuma ya zo kaduna to shi yasa muka mai da kaimi a kai muka ga cewa watan lokacin saye da sayarwa na bayi ya wuce to amma ya za a ce yanzu jariri wanda ya kamata ka kare hakkin shi ka kiyaye shi sannan a ce iyaye ne ma su da suka ɗauki ciki suka wahala wurin nakuda su suke sai da 'ya'yansu saboda kawai ba sa sun su wata an daina ma jefarwa mu tsinta sai dai kawai a dinga faman sayar da su to akwai yaran da muka Allah taimake mu muka kwakwato su waɗanda aka sassayar din kuma yanzu haka akwai waɗanda muke kotu tare da su to ko gwamnatin jihar Kaduna ta yi binciken gano shin ko safarar waɗannan yara ake ko koyan kasu ake a asiri To gaskiya wa'yansu suna cewa a'a dan ba su taɓa haihuwa ba ne shi yasa suka saya sannan kuma wa'yansu mun gano cewa na safara ne domin idan suka kaman watan kai sari ne a nan sai ka je wani wuri kuma ka sayar ka ci riba to kuma shi yasa ma muka dakatar da irin mutanen da suke zuwa suna karɓan yara su ce kamar ba su taɓa haihuwa ba su tafi da su ƙasar waje domin ya kamata a ce gwamnati ta sa idanu ko da ka karɓi yaran nan ta duba ta tabbatar da lafiyarsu da ingancin inda ake rike da su to amma sai muka ga cewa eh, yawancin yara ana daukan su ana tafiya da su kasar waje sai muka kuma binciken mu ya gwada cewa ana sayar da sassan jikin su to shi yasa kamar mu jihar Kaduna a gwamnatace mun dakatar da irin wannan sa hannu a tafi da yara kasar waje a nan ciki din ma mun dakatar tukuna kwanan nan duk muka gama tsaftace da daukan yawan duka a gidan marayu da muke da su domin su kansu gidan marayu ma mun ga cewa akwai inda ake amfani da irin wannan ana sayar da yara kuma ana saya. wasu za su ce kun gano irin cinikayyar da ake misali cinikayya ce tsakanin mahaifiya ko mahaifi da wanda zai siya ko ko akwai wani guri da sukan haɗu ne wa'anda kila za a ce in kana san yaro za ka je guri kaza. To gaskiya cinikayyar da muka fara ganowa shine akwai irin asibitoci masu zaman kansu a nan jihar Kaduna wanda ah, wata ita matar abin da take yi shine idan yara sun yi ciki wanda ba sa so to maimakon siyar takan kai su wannan asibitin suna da kamar yarjejeniya da wannan asibitin idan eh, yarinya ta haihu in mace ce sai ta saya dubu ɗari da hamsin in kuma namiji ne sai ta saya dubu ɗari biyu sannan kuma eh, akwai yaran da shi dan gane ɗin ne ya saya wanda shi ma kuma wani asibiti ne a zaria wanda um, ya je can ya saya kamar su a asibitin suna ce mana wai ai idan mata masu zaman kansu suka yi ciki ba sa so to shine sukan ɗauki wa'annan yara su sayar to su ma kansu a irin wa'in asibitoci yanzu akwai haɗin gwiwa da muke da ma'aikatan lafiya wanda shi kan kanshi mai girma gwamna ya bada umarni duk wani asibiti wanda yake eh, zaman kan shi din a duba a gani shin wani eh, abubuwa suke yi domin wannan baya cikin ka'ida a ce ka buɗe asibiti kuma kana amfani da shi wajen sayar da sayarwa na yara. Hakanan kwamishiniyar matan jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce idan majalisar dokoki ta amince da dokar nan ta kare 'yancin yara to za a ɗauki mataki mai tsanani ga dukkanin masu sana'ar safara ko kama yara su sayar da su. Eh, gaskiya in aka saka mana hannu za mu ji daɗi kuma su kansu yaran za a basu matuƙa kariya sannan kuma idan aka ci zarafin nasu alhamdulillahi kowane ne ma ci zarafin su zai san cewa doka za ta yi aikinta yanzu haka ma maganar da nake maka akwai takardun da za mu kai nan eh, a council uh, executive council kenan wanda dama muna ta faman kaiwa wannan takardun domin saboda executive council su duba su gani irin koke-koken da duk muke da shi da kuma yadda za a sa hannu a kuma <clears throat> gyara duk wayannan dokoki da muke da su da kuma policies da muke da su isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To daga Kaduna sai Legas inda baban gidan Jibrin ya aiko mana da rahoton cewa ayyukan da aka fara ba a kare ba na gwamnatin tarayya sun kai dubu goma sha biyu a duk faɗin tarayyar Najeriya wanda wannan ba karamar hasara ba ce ga ƙasa. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Daya daga cikin manyan ayyukan gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kaurin suna wajen rashin kammala shi dai shine kamfanin sarrafa karafa na ƙasa da ke garin Ajakuta a jihar Kogi. Kamfanin da ko a kwanan nan sai da gwamnatin Najeriya ta kafa mishi wani kantoma na musamman da zai kula da ayyukansa a shirye-shiryen da gwamnatin ke yi na kwace kamfanin daga hannun 'yan kasuwa waɗanda aka sayar musu da kamfanin a can baya. To ko ke haifar da matsala wajen don rashin kammala ayyuka na gwamnatin najeriya a ƙasa tambayar kenan da na wa injiniya abubakar haruna na kamfanin zbcc da ke jihar kebbi yana allake da siyasa amma nan ya danganta ga rashin kuɗi saboda halin siyasa misali za ka ga gwamnati ta rungun ayyuka da yawa wanda ta san Bata da kuɗin da za ta kammala su saboda al'umma su yi ta jira suna ce a ah, gwamnatin ga kaza za ta yi mana kaza za ta yi mu kaza za ta yi mana kaza har lokacin ta ya zo ya wuce ta fara aiki ba ta iya karasawa ba saboda bata da kuɗin da za ta karasa su ta ɗauki wannan aiki ba tare da cikakken la'akari da kuɗin da take samu daga gwamnatin tarayya ba ko kuma rabenu da ita take janaretin a cikin ƙasarta. To kowane irin irin illa rashin kammala irin waɗannan ayyuka ke da shi ga tattalin arzikin kasa? ga dai dr dauda muhammad wani masanin tattalin arziki a jami'ar bayero da ke kano to rashin kammala shi akan lokaci ya da illa ta fannoni da yawa na farko illan shiga gwamnati kaga yana wargatsa tsare-tsaren da gwamnati ta yi musamman na kasafin kuɗi saboda kuɗin da aka kayyade na wannan aikin idan aka kasa kammala shi kuma idan ka duba za ga a kasuwanni akwai hauhawan farashin kayayyaki to idan ya ɗauki lokaci zaka ga wannan aikin hauhawan farashin kayayyaki ya shafe shi an samu gwamnatocin baya sun zo sun tarar da ayyukan da ba a kammala ba wanda kuɗin kammala su ya linka kashin ya da har kashi ɗari biyu a ta bangaren kuma su al'umman shi ma yana da illa saboda za ka ga cewa su al'umman an dakata ko kuma an tsawaitar musu da samar da wani abubuwan yawanci yana kawo rashin aiki musamman ga kwararru. Rashin kammala aikace-aikace na gwamnatin tarayya kama daga gidaje, ofisoshi, hanyoyi, asibitoci da makarantu ba kawai ya tsaya a gwamnatin tarayyan ba ne har ma da gwamnatocin jihohi fiye da shekaru shekaru biyu da suka gabata dai 'yan najeriya sun yi ittifakin cewa sabuwar gwamnati mai ci yanzu za ta taimaka wajen kammala irin waɗannan ayyuka da ke sassa daban-daban na najeriya to sai dai kuma fiye da shekaru biyu bayan hawa kan karagar mulki na wannan gwamnati har yanzu akwai ayyuka a sassa daban-daban na najeriya da har yanzu ita ma gwamnatin ta ɗauko hanyar kammala su ba ballantana ma a yi maganan kammalawan baban ya jibrin ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanyar To a can jamhuriyar Nijar ko wutan daji ne ke addaban wasu sassan kasar har ya sa samar da ayyukan noma na wahala abinda gwamnatin kasar ta ce ta ɗauri a ganin ƙarshen sa. Ga tamar a da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar gandun daji ta kaddamar da ayyukan yaƙi da wutar daji kimanin kilomita dubu goma sha ɗaya ne za a kare a cikin ƙasa wanda zai ɗauki kimanin kuɗi miliyan ɗari biyar da saba'in. Kanal Almajir Mamman Badamasi ne darakta na hukumar gandun daji ta jiha da magaran. Saboda a yi maza a kare ɓanna ta wutar daji gwamnati wannan sabo gwamnati wannan ta ce to da an kare ruwan shafka ta kamata a ta yi a fara wannan aiki da ruwa ana dibin da yake ruwa sun kare aji a fara wannan aiki bana shi cikin jihar da magana abun da muke dibi wanda gwamnati za shi wajen kilomita dubu fiye da dubu wanda gwamnati ita zan kada za ta yi bayan haka nan kuma akwai masu hannu da shuni wanda suke wanda suke dafa ma gwamnati akwai wannan proje praps sabu wannan na ilebal shi ma yana nan zai dafa ma gwamnati za a yi wajen kilomita wajen 850 kuma akwai wasu kamar su cca su wasu proje suna nan su da gwamnati ya fara suna nan su ma za su dawo mu gwamnati ba bangaren gwamnati wajen fiye da kilomita dubu za a yi a cikin kasar eh, da ma'aikacin jihar a cikin kasa kilomita dubu goma sha daya kaɗai bai za a yi a cikin kuɗi shi ya kama miliyon ɗari biyar da saba'in. Ayyukan sun hada da saka shinge wanda wata hanya ce ta samar da abincin dabbobi. Kenan in wuta ta tashi ma ga daji in akwai waɗannan hayu da ka wuta ta kawo daidai wannan wurin tun da an nome shi ya koma ta babu hakikin hanya sai wuta ta tsaya. In an mun kai kilomita guda yana kare fiye da eka talatin na ciyawa. Kuma eka talatin na ciyawa ko mun ɗauki eka muna son kamar misali lissahinmu ko a eka guda ana samun ton guda na ciyawa in an kai kilomita guda ton talatin ake karewa na ciyawa daga konewa in an kai kilomita dubu nawa kenan ton dubu talatin za a karewa na ciyawa wanda wuta daji wannan aiki da ake ba dan kaɗan na muhimmancin wannan aiki da za a yi zai taimaka a cikin tafiye-tafiyen da matasa ke yi in ji kanal almajir. wannan aiki da ake yi yana da muhimmanci diya na ɗaya ana yaƙi da talauci ka ƙara aikin gona kuma ga aiki aikin gona sai ka kai shi ta zo ka yi aiki gwamnati duk abin da gwamnati da masu hannu ka biyan kilomita shi ka hamsin in mutane suka zo mutum goma na mutum biyar suka yi kilomita guda abin da za a kilgawa a ba su jikka hamsin an yi yaƙi da wutar daji an yi yaƙi da talauci an hana kuma matasa na ƙauye su gudu su ta neman aiki muna dibin daga nan har zuwa watan hudu wannan aiki duka za a ci gaba da shi daga tun daga oktoba novamba desamba har janbi ma ana ci gaba da wannan aiki su kuɗin dama gwamnati ya kawo sai aji da ka ƙara aikin ka tun da shi ka san masu wannan aiki ba ma'aikatan gwamnati ba ne suna so in sun kai aiki yau ma in sun kai aiki a biya su su su biya mura su biya bukatun su kenan da ka kare shi in ka ce kuɗin ka kaso sai kilgaji ka hamsin a baka kuɗin ka ta kashe shi muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar niger. kasar hausa ba miya da To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan bin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe wato daya karfe goma sha ɗaya da rabi da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirinmu na wannan mako zai dubi ne kan wutar dajin da ta mamaye arewacin jihar California yayin da ma'aikatan kwana-kwana ke kokarin shawo kanta ya zuwa lokacin hada wannan rahoto. Sunana Mahmud Lalo. a daidai lokacin hada wannan shiri wutar dajin da ta karaɗe arewacin california na ci gaba da ruruwa sanadiyar iska da ke kadawa lamarin da ya tilastawa dubin dubatan mutane ficewa daga muhallansu a ƙaramar hukumar sonoma da ke california wutar dajin ta yi ta ruruwa a unguwanni har da magonakin jama'a kuma hukumomi na ci gaba da nuna damuwa domin kada iska ta sauya akalar wutar zuwa yankunan da bala'in bai shafa ba dev larson da ke zaune a unguwar glen ellen ya yi ta maza ya koma gidansa domin ya cici kyanwoyinsa sannan ya duba ya ga ko gidaje makwabtansa na nan daram It was as light as day because the fire was so big behind my house. I had intentions of staying and fighting the fire. Wutar ta sa ko ina ya haske kamar tsakar rana saboda irin girmanta. Musamman a bayan gidana, na yi tunanin tsayawa na ƙoƙarin kashe wutar to amma akwai curin wuta da ke faɗowa kamar girman akwati. Saboda haka sai na ɗauki muhimman abubuwa kamar katin shaida da fasfot ɗina, sannan na kwashe sauran lokaci ina neman na na kuma yi nasarar samun ɗaya sai na shiga mota na fice sa'o'i uku bayan da na dawo sai na tara komai ya ƙone a wuri na wannan kamar an saki makamin nukiliya ne na kwashe kwanaki biyu ina tunanin abin kamar a mafarki amma sai na ga bani da komai aikin da nake yi kullum ya watse yanzu haka kayan wanne a jikina abin ya yi bambara kwai absolutely Ɗumbin ma'aikatan kwana-kwana ne suka ɗunguma domin taimakawa wajen kashe wannan wuta, amma duk da haka wutar ta ci gaba da ci ta ko'ina kawai ga sai ka ga itatuwan wutar lantarki da suka zube amma abin da ma'aikatan kashe gobaran suka fi mai da hankali a kai shine a dakile kananan curin wuta kafin su faɗaɗa captain gordon o'brien shine shugaban ma'aikatan kashe gobara a yankin alameda we have red for wind and um, muna tura uh, gargaɗi kan yiwuwar iska ta kaɗa wutar zuwa wasu yankuna lura da irin wutar da uh, muke fuskanta ana sa ran za su cinye a lokaci guda saboda haka ba mu mai da hankali wajen dakile wutar ba mun fi mai da hankali ne wajen kare gine-gine da ke kan hanyar uh, wutar da sauran abubuwa akalla mutane sama da ashirin ne suka mutu a wannan wutar daji sannan ba ga wasu da dama ba a ranar larabar ta gabata aka sake ba da sabon umarnin neman mutane su fice daga wasu yankuna sai dai duk da da wutar ta yi dev da gidansa ya kone kurmus ya samu wani abin amfani a gidan nasa wanda ya gina a shekarar 2004 One thing that I really kicked myself for not grabbing before the fire came was uh, my grandfather's 100 year old wani abu da ya ci mun tuwa ƙwarya shine da na manta ban ɗauki bindigar mahaifina ba wacce ta kai shekaru ɗari wacce kuma da ita aka harbe shi lokacin yakin duniya na biyu wannan abin mamaki ne a lokacin da na batta tana kusa da wani akwatin talabijin ɗina wanda shi tuni na rike to za dai a kwashe makonni kafin a gane ainihin irin ɓarnar da wannan wutar daji ta yi da kuma tsawon lokaci da za a ɗauka kafin rayuwa ta koma kamar yadda take a da yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wannan wuta ta daji a jihar ta california to a wani labari na daban kuma a yau ake sa ran shugaban amurka donald trump zai janye goyon bayan kasar ga matsayin da aka cimma ta dakile shirin makamin nukiliyan iran amma kuma ya sauye ra'ayinsa kan soke shirin a maimakon haka ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya ana hasashen mai yiwuwa shugaba trump ya bayyana cewar matsayin da aka cimma da hukumomin washington da wasu kasashe biyar a shekarar 2015 ba ta kare wani muradin amurka ta fuskar tsaro wannan mataki da ake sa ran zai ɗauka zai baiwa majalisar dokokin ƙasar wa'adin kwanaki sittin domin ta yi dubi ko ya cancanta a maido da takunkumin da aka saka wa iran a baya ko kuma a'a da yawa dai daga cikin 'yan republicans da 'yan democrat ba sa goyon bayan maido da takunkumin wanda zai sa a soke wannan yarjejeniya kuma rotani sun nuna cewa akwai alamu shugaba trump zai nemi majalisar ta maido da takunkumin masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Salihu Garba da Sarfila Hashin Gumel. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a gaida Mahmud Lalo yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu auro kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe, Najeriya ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Ku bani daba in bayyana ra'ayi na dangane da yadda ake samun kuma baya a harkar ilimi a Najeriya. Saboda haka nake kira gwamnati ya kamata ta mai da hankali sosai akan harkar ilimin yara mata da kuma uwa uba malaman kansu. Sai kuma sako daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa fatan alheri VOA Hausa gidan rediyo mai farin jini. Rahotanni da hukumar kula da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar kan samun karuwan yunwa a duniya. Biri ya kama da mutum shi kuma hussein abba dambam unguwar musankore dambam jihar bauchi ya ce goya ma mu na bauchi santa honorable isa hamma misau cewa ya kamata ya kawo dauki wa general hospital na karamar hukumar dambam domin asibitin yana bukatar daukin gaugawa sakamakon lalacewar da yi ga karancin dakunan kwantar da majiyata da fatan wannan koke ya kai ga wanda muke yi domin sa sai kuma sako daga usaina alhaji umar forever da sadiya isa mai kati da jamila yusuf gomare airport maiduguri ta ce salam voa hausa allah ya sa taron da Ministan ministoci na kasar jamhuriyar nijar ke gudanar duk ƙarshen shekara a wannan karo wanda zai mai da hankali wajen samun rangwame ga masu amfani da wutar lantarki ya yi daidai da fatan sauran ƙasashen afirka za su yi koyi da su sai kuma sako daga maryam aminu kano mai da ta ce Assalamu alaikum murya amurka dan allah ku bani damar isar da sakona ga iyayenmu mata da su saki al'ada su bi turɓar musulunci zalunci a lokacin bukukuwan aure domin kyale-kyale baya daga cikin karawa aure daraja. Da karshe sai wacce ta fito daga Sale Muhammad Sale da Mariola ya ce muna jinjina ma rundunar sojojin Najeriya game da nasarorin da suka samu akan 'yan Boko Haram na halaka mutane goma sha biyar hadda kuma cafke kwamandojin Boko Haram ɗin a jihar Maiduguri. Allah ya ƙara baku nasara amin. To a gaida Abdulaziz yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. biyu bayan kiraye-kiraye da kawayen amurka na kudda kudda wasu jami'an gwamnatinsa ke yi akwai alamar jin shugaban amurka donald trump zai yi watsi da kiran da ake mai a yau juma'a ya dakatar da yarjejeniyar shekaru biyu da aka kulla akan shirin makaman nukiliyar iran ya ci gaba da bayyana sabon tsarin da zai dauka akan tehran da sanyin safiyar yau juma'a fadar white house ta ba da sanarwar cewa bayan shawara da tawagar tsaron kasar ta amince da wani sabon tsari a kan iran wasu ma'aurata 'yan kasar amurka da kanada da 'ya'yansu uku sun bar pakistan sun nufi birtaniya bayan sun kwashe shekaru biyar 'yan taliban suna garkuwa da su bisa wani tsegumi da ta samu daga ma'aikatar leƙen asirin amurka rundunar pakistan ta ceto caitlin coleman 'yar amurka da mijinta joshua boyle ɗan asalin ƙasar kanada daga yankin ƙabilan Kuram kusa da iyakar Afghanistan a shekaran jiya Laraba. Shararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Bukai su ne ke kan gaba a yayin da ake kirga ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasar Liberia. sai dai jami'an hukumar zaben sun ce kashi uku cikin hudu ne aka kirga ya zuwa jiya alhamis kwana uku bayan zaben mutanen ƙasar sun kada ƙuri'ansu ne a ranar talata kuma wannan shine karin farko a wannan ƙasar ta afirka ta yamma da take miƙa mulki zuwa ga wani sabon shugaban ƙasa da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya tun bayan sama da shekaru saba'in sai dai jam'iyyar liberty ta buƙaci hukumar zaɓen ta dakatar da ƙirga ƙuri'un saboda ta gano wasu magudi da sata da aka tafka a zaɓen To ma da la da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa. Musamman Baba ya Yakubu Makere da ya taimaka man domin gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.